da safiyar yau laraba ne dai aka samu wani tashin bom a wata masallaci da ke garin gamborin gala garin da ke kan iyaka da kasar kamaru wanda ya sanadiyar mutuwar mutane tara da kuma shi kansa dan gunar bakin waken wannan lamarin dai ya a ne a daidai lokacin da ake sallar asuba inda wannan kunar bakin wake ya kutsa wani masallaci a unguwar abuja da ke cikin garin gamborun inda ya tada din da ke jikin nasa ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutane wannan dai shine karo na farko da aka samu irin wannan hari na kunar bakin wake a garin na gamboru da ke kan iyaka da kasar cameroon wanda kuma ya a daidai lokacin da rundunar sojan kasar ke ci gaba da farauto 'yan kungiyar boko haram din musamman ma dajujukan da ke kan iyakokin kasar sai dai hari zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wani Sokoto da wajen hukumomin tsaron kasar na kai wannan harin sai dai wani daga cikin mazauna garin gamborun ya mun bayani game da aukuwar lamarin ta wayar tarho kamar haka a ba kan bana cikin gari ne kuma cikin anguwa abuja ne a cikin masallaci ne o oh, cikin masallaci ne eh masallaci sallah abuja ne kamar aje bom din akai ko kuma suicide ne yan kuna bakin wake ne yan kuna bakin wake ne yaje yaje ya ta waje ida kan ya ya ya eh, mace ne ko namiji eh, yaro ne ko babba ne babba ne okay zai kai kamar shekara ko ah, mutum ne ah, ina gani ne ka ta talatin da jira kai ne babba mutum ne ba zai ka karbe ko kan gaji yawa da jemu yawa gaji kan magaji yawa okay to nawa ne tara ne da shi goma ne da shi dan kula bakin waken kenan eh, eh wanda suka ji rauni fa za su kai nawa babu ba ko da a cikin gaba da nan mutane eh ba wanda suka ji ciwo ba wanda suka ji a cikin ya kasu mutane masallacin gaba da har ya rufe masallacin gaba da ya kaje oh mutane tara da suke masallacin gaba ɗayan su sun mutu haka ne eh kuma ba wanda ya fita da rai a cikin su kenan a ba wanda ya fita su mutu gaba da eh yanzu wani hali ake ciki a garin Gamboru ne ganin cewa wannan abin shine karo na farko da ya faru ba matsala yanzu kowa yana yana an ji an ji an ji kowa yana yin ba matsala yanzu kan a kamar yadda na samu labari ba saba kai harin kunna bakin wake ba a garin Gamboru ko wannan shine karo na farko in ba farko in ba yau ba babu ba ba eh to ko mutanen gabaru ya kuke ji ne ganin cewa wannan abu shine karo na farko ji nan da abin da Allah ya kaddara wannan ba wanda zai ya yi abin abin Allah ya yana Allah ya kai na gaba kawai amin suma amin wani daga cikin mazauna garin Gamboru kenan ke bayani game da kunar bakin wake da wani dattijo ya kai wata masallaci a garin Gamboru da ke kan iyaka da kasar Kamaru Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya